organisation, on beaucoup de ces sensibilisations là dans This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta yanki a Abuja kan rikicin masarautar Kano. kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi yadda rashin tsaro ke shafar zirga-zirgar kasuwanci tsakanin nijar da chadi kamar kowane wato kowace ranar juma'a yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya ga labaran duniya mai magana da yawun kremlin dmitry peskov ya faɗa yau juma'a cewa akwai alamun nasara mai rauni a game da batun tayin tsagaita wuta tsakanin ukraine da rasha biyo bayan ganawar manzan amurka na musamman da shugaban rasha vladimir putin a moscow peskov ya ce duk da cewa akwai sauran aiki a gabanmu har yanzu putin ya bayyana goyon baya ga matsayar shugaban amurka donald trump mai magana da yawun kremlin din ya ce dukkanin bangarorin biyu sun amince da bukatar a tattauna tsakanin putin da trump inda ya kara cewa da zarar witkoff ya isar da wato sabbin bayanai ga trump za a tsaye da lokacin ganawar tasu a wani labari mai alaka da wannan kuma manyan jakadun rukunin kasashen nan bakwai da suka yi fice a fannin siyasa a duniya g7 yau juma'a sun buƙaci rasha ta amince da tayin da amurka ta yi mata na tsagaita wuta a yakin da take yi da rasha mun yi kira ga rasha da ta yi motsi ta hanyar amincewa da tayin sulhu akan daidaitattun buƙatu da kuma ƙaddamar da su gaba ɗaya abinda jakadun suka shaida kenan cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi a ƙasar kanada mun tattauna akan ɗaukan wasu matakai akan rasha idan har ya kasance ba mu samu amincewarta a kan tayin sulhun ba wanda ya hada da kakaba mata wasu sabbin takunkumai wa kasar wato yawa rasha a a akan harkokinta na mai da kuma ƙarin tallafi ga ukraine da wasu abubuwan fadar white house ta ce a jiya alhamis ne jakadan shugaban na wato shugaban na amurka donald trump na musamman steve witkoff ya gana da shugaban rasha vladimir putin Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kare fararen hula. Yayin da ƙasar take fama da wani sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. gear Peterson ya yi wannan kira ne yau Juma'a wanda ya dace da zagayowar ranar da aka fara zanga-zangar goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a lokacin gwamnatin Assad na goma sha hudu. wanda shi ya zama silar yakin basasar da aka shafi shekaru sama da goma ana gwabzawa iyalai sun ci gaba da alhinin rasa makusantansu sannan al'ummomi sun ci gaba da kasancewa a ɗaiɗaice kuma har yanzu miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu sun wato sun rasa matsugunansu sannan mutane da dama sun dage a ƙoƙarin gano danginsu da suka ɓace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan tsuntsayen Amurka suna raguwa sosai a bisa bayanan wani rahoto da haɗakar ƙungiyoyin kimiyya da masu kula da gandun daji suka wallafa jiya da Alhamis. rasa muhallansu da sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke kan gaba gaba da gudunmawa ga raguwar yawan tsuntsayen bisa rahoton yawan tsuntsayen amurka na 2025 rahoton ya nazarci sama da nau'ukan tsuntsaye 100 da yawansu ya kai matakin karewa a sanadiyar rasa rabin dangin tsuntsayen da aka samu cikin shekaru hamsin da suka gabata rahoton ya nuna cewa alkaliman yawan tsuntsayen suna raguwa a wuraren da suke kuma cikinsu har da dangin agwagi da a baya ake yabawa da nasarar kare su. yayin da wasu matasa a kasar china suka amince da bata lokaci sosai akan yanar gizo da dama daga cikinsu suna da shakku akan sabbin matakan da gwamnatin kasar take shirin ɗauka da zimmar takaita lokacin da matasan china suke kashewa akan yanar gizo da kafafen sada zumunta a tattaunawar da aka yi a wani zauren siyasa da ake gudanarwa a duk shekara a china wanda aka kammala a birnin beijing cikin makon nan wani tsohon dan wasar kwando a duniya yawo ming ya buƙaci a takaita lokacin da matasa suke kwashe kashewa a kan yanar gizo a china yawo yana yunkurin samar da wani tsari da zai tilasta wa yara kashe duk fasahohinsu na laturoni na tsawon wuni guda a kowane zangon karatu sannan su fita waje su kuma motsa jikinsu. To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yau wata kotun ɗaukaka ƙara mai zaman a Abuja ta yanke hukunci kan rigimar masarautar Kano cewa a koma kan matsayin da ake tun kafin a rusa sabbin masarautun kano a baya-bayan nan kuma tun kafin a sake nada mai martaba muhammadu sanusi na biyu bayan wannan hukuncin wakilin sashen hausa a abuja umar faruk musa ya tuntubi wani lauya mai zaman kansa mai suna nasiru sa'id don ya mana fashin bakin wannan hukuncin sai ya ce wannan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a yau sha hudu ga watan maci kamar umarni ne da kotu ta bada to a wannan umarni da yau aka bada umarnin da aka bada shine a koma matsayin da ake kafin a zo kotu matsayin da ake kuma shine ba a riga an yi wannan doka da ta dawo da sabon sarki sanusi lami da sanusi a matsayin sarkin kano ba kuma ba a riga an ruguza masarautan ƙaraye da rano da gaya da kuma bice ba to ka ga ma'ana a wannan hukuncin na yau kamar ana cewa ne a koma a tsohon matsayin da ake ba abin da kotun koli za ta bada hukunci amma kuma ta ce za ta jira hukunci daga kotun koli shi zai tabbatar da abin da za a zo wannan kotun kuma a sake duba shari'ar kuma ko eh wannan a kai ke to ai ka ga ma'ana a bayyana shi ne yanayin da ake kafin a zo kotu shi za a koma yanayin da lokacin Aminu Ado Bayaba shine sarki ta ce a koma koma status ko ante bellum ma'ana a koma matsayin da ake kafin a yi wannan doka har a zo gaban kotu. lauya mai zaman kansa nasiru sa'id kenan a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓe alhaji aminu babba dan agundi wanda tun farko shi ne yasa wannan kara a kotu domin injiya da suka ɗauki wannan hukunci idan supreme court ta ce kowane layi ta bi ko mu ko shi shi za a zauna a kansa shine abin da yake supreme court take ai abin da ya sa ma aka yadda a tsaye da hukuncin court of appeal saboda sun ce ai wannan shari'a za ta zama ko a kai na ko a kansu dan haka bai kamata a bar sarkin kano su dutse bayan sun karya doka ta kin bin hukuncin court ya kuma ci gaba da fare da gabatar da kansa a matsayin sarki ba wannan kuskure ne don haka ta hana shi saboda haka daga nan zuwa lokacin har da supreme court za ta yi hukunci yanzu an a today sarkin kano abin da shi ne sarki sai kuma abin da supreme court ta yi alhaji aminu babba dan agundi kenan yanzu dai sarauta a jihar kano ta koma ruwa domin har yanzu tana tangal-tangal ba wani zai tabbatar cewa shine hakikanin sarkin kano sai nan da 'yan watanni ko kwanaki idan kotun koli ta yi wani hukunci umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. a gaida umar to daga abuja kuma bari mu kada kano inda bangarorin biyu suka mai da martani kan wannan hukunci na yau mahmud ibrahim kwari gare ka A ranar goma ga watan Janairun bana ne kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta zartar da hukunce-hukunce guda biyu game da wannan batu. Na farko shine cewa ta rusa hukuncin babbar kotun jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu wadda ta tabbatar da Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano da kuma dokar da ta dawo da shi karaga wadda gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya rattaba hannu bayan majalisar dokokin jihar Kano ta tabbatar da ita. hukunci na biyu shine kotun ɗaukar karar ta ce babbar kotun tarayya ta kano ba ta da hurumin shiga harkokin sha'anin masarautu akan daina nufin nasarar da aminu babba ɗan agundi ya samu a gaban kotun ta rushe baki ɗayanta al'amarin da ya sanya ya garzaya gaban kotun ɗaukar ƙara saboda rashin gamsuwa Farfesa Mamman Lawan Yusuf Ari na cikin ayarin lauyoyin da ke kariya ga bangaren Aminu Babba ɗan Agundi da kuma Sarki Aminu Ado Bayero. to kafin kotun koli ta yanke wannan maganar shine aminu babba dan ya shigar da rogo a gaban ita wannan kotu ta ɗaukaka gara ɗin, ya ce to hukuncin da kuka yi na goma ga watan janairu din nan ban yarda da shi ba na ɗaukaka gara amma kafin a saurare ni a kotun koli ina son ku dakatar da zartar da hukuncin a tsaya a matsayin da ake da kafin ku yi hukuncin to wannan roƙon ne aka ji shi talata da ta gabata yau kuma ranar juma'a ta ce ta yadda da wannan roƙon da shi aminu babba ɗan agundi ya shigar ta jinginar da zartar da hukuncin da ta yi har sai lokacin da kotun koli ta saurari ɗaukaka ƙararsa ta yi hukunci a kai sai dai gwamnatin jihar kano ta yi martani dangane da wannan hukunci na yau juma'a barista haruna isa daidari shine kwamishinan shari'a kuma babban attorney na kano ba wani abu sabo ita wannan kotun ɗaukar ƙara ta yi ba kamar yadda ka sani ita hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda ta yi shi shine mai martaba sarki khalifa muhammad sanusi babu wani abu da ya taɓa ainihin kujerarsa tun asali a bisa hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi kuma hukuncin sai ya nuna ma a tabbacin cewa ita babbar kotun tarayya ta kano a wacce ta yi eh, hukuncen da ta yi to ta yi su bisa kuskure domin ba ta da hurumi wannan shine hukuncin kotun ɗaukaka ƙara to kaga wannan yana nuna kenan cewa duk wata hujja da aminu babba da gundu wanda shine mai ƙara kuma shi ya ɗaukaka kara ya dogara ga leta ta faɗi. Yanzu dai gundarin ita wannan shari'a kan takaddamar masarautar Kano na gaban kotun kolin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin na wannan mako za mu duba yadda matsalar tsaro ke kawo cikas tsakanin kasashen nijar da kasar chadi musamman bangaren zirga-zirgar sufurin kayayyaki yanzu ya kai shi direban da ma ya ɗauki kayan a ɗarɗar yake hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lahiya. Niyar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar difa da kasan chadi a gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayan mu tsakanin difa zuwa chad wannan hanya yan mu suna tafka asara mai yawan gaske na bana kuma abun ya fi kowane shekaru ma domin idan motoci suka dauko kayayyaki suka kamo hanyar akwai yan fashi na yan boko haram da wasu yan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya. Toma Dalla. Fargabar rashin tsaro tsakanin jihar Difa a jamhuriyar Nijar da kuma makwabciyar kasar Chadi na ƙara kankama al'amarin da ke sanya zulumi a zukatan 'yan kasuwa da direbobi da ke kai komo tsakanin kasashen biyu. abokin aiki na haru sule rashidu daga birnin difa ya mana nazari ga kuma karin bayanin da ya haɗa mana. a yanzu haka dai a iya cewa hulɗar zirga-zirgar kasuwancin da ke tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da kasar chadi na ci gaba da fuskantar koma baya sakamakon fargabar rashin tsaron da ya addabi kan iyakokin kasashen biyu wani lamarin da tuni ya fara jefa direbobi har ma da 'yan kasuwa a cikin wani yanayi na fargabar shigar da kayayyakinsu abduleko na zama ɗaya daga cikin direbobin jihar ta difa da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da kasar chadi ya yi ƙarin bayani yana mai cewa zirga-zirga tsakaninmu da chadi wahala sosai mata ta huce da ake tamani tun da ka gani yanzu ya kai shi direban da ma ya ɗauki kayan a ɗarɗar yake hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lahiya in ka ba fannin 'yan kasuwan ma abinda mutum yake saya na miliyan biyu miliyan uku yanzu da kyar ya samu ya so shi na miliyan ɗaya mu ta bangaren ma jigilan masu kaiwa ɗin kenan abinda kake ɗauka irin lodin da kake ɗauka overload nan yanzu bai yiwa samu tunda kayan babu shi isasshe yadda za ka samu har ka samu irin yadda kake so kenan kaga komai ya rubuta nan wurin ma su ma nasu bangare yan kasuwa na kokawa game da halin da suke fuskanta na rashin tsaron da ke ci gaba da addabar su musamman a lokacin da suke yunkurin shigar da kayayyakin su hajiya jamila garba yar kasuwa ce da ke gudanar da al'amuran kasuwancin ta daga jihar difa zuwa kasar chadi ni yar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar difa da kasan chadi a gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayanmu tsakanin difa zuwa chad muna kiran gwamnatocin waɗannan kasashe biyu difa da chadi na ganin cewa sun kama na karshen wannan matsalan ta rashin tsoron da ya addabe mu to koya kungiyoyin sufuri suka ji game da faruwar wannan lamarin na rashin tsaron da ke ci gaba da addabar wasu daga cikin mambobin su musamman a lokacin da suke shige da fice kan iyakokin jihar difa da kasar chadi tambayar kenan da wa alhaji mansur mamman abdullahi da ke zama magatakarda na kungiyar kananan motocin sufuri a nan jihar difa matsalan tsaro tsakanin gingimi da chad nan ma an yi tattare mutanen mu ko kuma tsakanin kablewa zuwa gingimi nan ma an yi ta daukan durobobi ana saka wasu an taida su daji an ɗaura musu kuɗi a da fasaje ke ko a kashe wasu ko kuma a caje abin da gare su gaba ɗaya ɗauke kuma can tsakanin chad inda ka shigo labirin zuwa gingimi to nan ma yawanci ana samun matsala yanzu motan ka ta lalace hankali ka a kashe ne kuma kwanta su muna fatan su ɗauki mataki tunda kullum ɗaukar mutanen ana yin shi kuma talaka ne suke wahala kuma a ɗaura ma mutum kuɗi ya biya yana da bai da dole sai an nemo an yanda za a yi a biya. Ko ba ga kalubalen rashin tsaron da bai al'amura na ayyukan sufuri da kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi. A yanzu haka da irin wannan matsalar na ci gaba da addabar sauran kasashen yankin tafkin Chadi da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar hulɗar kasuwanci tsakanin su da kasar ta Chadi. akan wannan batun ne ma sa na tuntubi abdulrazak garba bani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta chadi ya yi karin bayani a hirar da ne da shi ta watan ho yan kasuwa na kasashen nan guda uku wato na chadi da kuma kamaru da nigeria kanta ma muhammad da kasashe makota suna koka sosai na irin wato wahalalu da suke fuskanta a wannan layi da ya hada daga bakin jamena da garin kusuri da ke liƙe da njamena sannan kuma ka ɗau wannan titin zuwa fatakol kan iyakan najeriya da kamaru zuwa dikuwa daga dikuwa zuwa cikin maiduguri wannan hanya ɗan kasuwanmu suna tafka asara mai yawan gaske na bana kuma abin ya fi kowane shekaru ma domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kamo hanyar akwai 'yan fashi na 'yan boko haram da wasu 'yan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya inda talakawa 'yan kasuwa na wayannan kasashe ba wai 'yan kasar Chadi kaɗai ba sun ta kiran gwamnatocin kasashensu da sunan sabil tema a gyara wannan titi domin ya sauwaka musu harkokin kasuwanci wannan hanya ya kawo cikas sosai ga 'yan kasuwa an yi koke-koke amma gwamnatocin wayannan kasashe har rana ita yau ba abin da aka na domin gyara wannan layi tun samun 'yancin kai har zuwa wannan rana ta yau. Dama dai kalubalen rashin tsaro ya jima addabar iyakokin jihar Difa da kasar Chadi. To sai dai a yanzu haka mahukuntan kasashen biyu sun ayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa domin ganin an magance wannan matsalar. Gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya yi karin bayani yana mai cewa. Sanin kowa ne cewa da Niger da Chad makwabtan juna ne kuma muna fama da wannan 'yan ta'adda da suka addabe mu yau shekara tahi goma kuma mun samu umarni daga shugabanninmu son excellence muhammad idris debi shugaban ƙasar chadi da son excellence abdurrahman chani shugaban ƙasar Nijar cewa mu ɗauki dukkan mataki da ya kamata ganin cewa mun tabbatar da kwanciyar hankali a tsakaninmu da makwabtanmu na Chadi. Da ƙarshe dai masana hasashen cewa muddin waɗannan gwamnatocin ƙasashen biyu wato na jihar Difa da na ƙasar Chadi ba su yi yunƙurin gaggauta shawo kan wannan matsalar ba ta rashin tsaro. To fa akwai yiwuwar waɗannan ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su iya fuskantar kuma tattalin arziki. A gaida Haru Sule Rashidu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aikin nawa Haru Sule Rashidu. Sunana Hassan maina na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar dai ga kira daga Kaduna wake kan layi daga Kaduna. To Ibrahim barka da aiki. Barka da warhaka. haka. sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna to haji ibrahim to ni ra'ayina yau shine dangane da canza sheka da 'yan siyasa suke yi hmm. yana da kyau dai mu fahimci cewa su dai kansu ba za su taba canza ba sai dai su iya canza jam'iyya to mu sani cewa dukkanin jam'iyyar da suka fada halin su yana nan in zaɓe ya zo kada mu sake mu zaɓi jam'iyya mu duba cancanta dukkanin wanda ya cancanta a kowane irin jam'iyya yake mu zaɓe shi wannan shine zai kawo mana zaman lafiya gudun To ah, da alamar ka kusa gama kuma layin ka ya katse to amma dai ah, an saurare ka bari mu kada ibadan wake kan layi a ibadan. Wake kan layi a ibadan. Malam na Ibadan muna sauraron ka wake kan layi a Ibadan. To da alamar a layin malamin akwai matsala to To bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Wake kan layi a Kaduna? to da alamar dai yau ma muna fama da matsalar waya to kamar yadda muka ce dai yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani abun faɗi da ke da muhimmanci ga al'umma ya kira ya bayyana ra'ayinsa saboda kowa ya amfana har da shi kanshi matsawar dai abin ba zai kai ga wato wata matsala ba ka faɗi abin da ka tabbatar yawa to bari mu je jigawa wake kalla ya jigawa alhaji audu idi ne daga kazaure to alhaji audu muna jinka eh, ni ra'ayina shine ina kira ga gwamnatoci da shugabanni a daina siyasar da tsaro a hmm. ware maganar siyasa da tsaro daban saboda haka ni shine fata na me kake nufi da siyasantar da batun tsaro Eh batun tsaro ya zama na cewa la haula la quwata. Ana magana Sahel, ana magana kasashen da suka fita daga cikin ƴan saboda haka mu muna fatan Allah ya tabbatar mana da alheri akan wannan abu. To mun gode da shawararka. To bari mu je Sokoto, wake kan layi a Sokoto. Sokoto kana magana da Rabiu eva daga magana Itti. To Malam rabi muna jinka. gaskiya abin da ya gwamnan jihar sokoto da ta'amar ali na taimaka ma gajiyoyi da abinci yana kamata da sauran masu karfi suma su kwaikwayo da haka zai amfani ne zai amfani wani kuma zai amfani kullum musulmi da ko wanda ma ba musulmi ba ma an taimaka mai Allah ka saka mai da alheri to mun gode da shawarar koko a daga Nijar to wake kallayi daga Nijar eh, daga Nijar muna jin ka malam na Nijar yi magana eh ni hmm. daga murya eh, a Sidiku ne ni na magana kan tsaro ne to ci gaba muna jin ka <coughs> To to da eh. alamar layinka da eh. layinka da, matsala bari mu je Bauchi wa kin kan laya Bauchi. Magabatan ne su su haɗa kansu su yi. Alhaji Suleiman Disko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagun Azare jihar Bauchi. To ci gaba muna jin ka. Yau yau akan kowa ya ra'ayinsa ne ko yau juma'a. Eh, yawwa kowa ya faɗi ra'ayinsa mai ma'ana. ci gaba yauwa ne abin da nake kira na ji mun ji daɗi mun yi murna mun yi farin ciki da bankin duniya ta turo aka auna hanya wanda ta zai daga kwana da gambaki ta shiga gambaki ta tafi cina dai har har wannan har gangai mm. kuma mun ji labarin cewar ita bankin duniya ta ware kifatan wanda ake neman gwamnatin bauchi da ba da 30% don a ci gaba da aikin mm. shi muke kira ga mai girma gwamnan jihar bauchi don allah ya kokarta ya ba da wannan fasantar din don ya fidda mu a cikin wannan rukujin a lungu wanda hanya ce mai da dogon tarihi wanda tun lokacin sardauna an ce ita biye kafe amma har yanzu muna nan a lungun mu ba mu samu hanya ba To Allah sa mai girma gwamna ya ji wannan koke naka. Daga Baucin Yakuba bari mu nufi bidda. Wake kalla ya bidda? sunana dan juma ɗari ɗari ne gidan katunawa ban gidan katunawa na duk duniya ga baki daya. To a gaishe ka. Ci gaba. Gaskiya muna jin daɗi shirye-shiryen ku. A kuma na daga cikin mai sauraron shirye-shiryen ku kowace rana. Mm. a shawaran da dai zan bayar kuna so ku samu wani ɗan jarida a nan cikin gari da don irin abubuwan da yake faruwa na alajebi da kuma na ban mamaki da kuma irin kashe-kashe da tireloli suke yi a nan gida da kuna da wanda yake dauko maku report da federal government ya kula da mu tuntuni allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake murya Amerika Allah ya sa wata rana ce na ziyarce ku ku tashi lafiya. To mun gode sosai mai gidan katsanan duniya. To daga Budda bari mu je mu Kaduna. Wake kallaye a Kaduna? Bala Ibrahim ka almashi barka da dare. Barka da warhaka mai yido. Eh, Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. To Haji Musa. Tere eh, za a yi mu haƙuri saboda yanayin mura. Eh ba damuwa. to alhamdulillah idan muka ɗauki batutuwa da ke faruwa yanzu a najeriya ya abin da nake gani ya kamata 'yan najeriya kasu kalli wane ne ba da jam'iyya ka kalli menene wanda zai fidda a'i daga rogo shi ya kamata 'yan najeriya su kalla saboda mu arewacin najeriya za mu iya ci da afirka gaba ɗaya da abinci an zo babu zaman lafiya ba tsaro to shugaban da ya mana alkawarin zai kawo tsaro a najeriya shi kamata 'yan najeriya su su kalla ba wai wanda ya yi abin nan ba don haka mu duk mutumin da muka tabbatar da zai alkawarin magance tsaro a najeriya to allah da shi za mu zaɓa ko a jam'iyya ke mai fuffuke ba ma a mai farin doki ba na muku fata harkar da Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gobe. To mun gode Alhaji Musa mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To Ibrahim a takaicen mai magana da yawun kremlin dmitry peskov ya faɗa yau juma'a cewa akwai alamun nasara mai rauni a game da batun tayin tsagaita wuta tsakanin ukraine da rasha biyo bayan ganawar manzan amurka na musamman da shugaban rasha vladimir putin a moscow a wani bangaren kuma manyan jakadun rukunin kasashen nan bakwai da suka yi fice a fannin siyasa a duniya g7 yau juma'a sun buƙaci rasha ta amince da tayin da amurka ta yi mata na tsagaita wuta a yakin da take yi da rasha da ukraine mun yi kira ga rasha ta yi motsi ta hanyar amincewa da tayin sulhu akan daidaitattun wato daidaitattun bukatu da kuma kaddamar da su gaba ɗaya. abinda jakadun suka shaida kenan cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi a ƙasar kanada manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kare fararen hula yayin da ƙasar take fama da wani sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad Gil Peterson ya yi wannan kira ne yau Juma'a wanda ya dace da zagayewar ranar da aka fara zanga-zangar goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a lokacin gwamnatin Assad na sha hudu wanda shi ya zama silar yakin basasar da aka shafe shekaru sama da goma ana gwabzawa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga 'yan uwa da abokan arziki kan rasuwar goggo Lai'atu a Abarshi Umar a tutun dangin jihar Filato. wadda rasuwar tata ta biyo bayan rasuwar diyarta na'omi a barshi umar a makon jiya allah ya mana ta'aziyya mun haka kuma ina miƙa saƙon ta'aziyya ta rasuwar hajiya sa'adatu matar marigayi alhaji umar gamo da jisambu unguwar bishar zaria jihar kaduna allah ya rahamshe su ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta gabatar da shirin da producer mu julie da kuma injiniyan mu uh,